ya zuwa yanzu dai kusan mutum talatin da biyu ne aka tabbatar sun rasa rayukansu yayin da tamanin kuma ke kwance a asibitin kwararru da kuma na gwamnatin tarayya wato fmc yola da kuma peace hospital sakamakon tashin wannan bom wanda ya auku a wani waje da ke da hada-hadar jama'a a tashar ntipa da ke jambutu bypass wanda ma bai da nisa da inda a makonni biyu da suka gabata aka samu tashin bom a masallacin juma'a da yake min karin haske cikin dare alhaji sa'adu bello babban jami'in hukumar bada agajin gawa ta najeriya nema ya ma bayyana halin da ake ciki a yanzu Eh kawo yanzu eh, su ayyukan ceto sun kai dauki kuma an samu ɗibi da abin ya ritsa da su zuwa asibitoci federal medical center da specialist da kenan yola da jimeta so far a jimeta muna da amin a specialist muna da mutane eh, talatin da biyu wadda abin ya ritsa da su sun ji ciwo ashirin da tara wadda suka rasu a fmc kuma mutane uku sun rasu mutane arba'in da hudu sun ji ciwo kaga akwai mutane saba'in da shida wadda suka ji ciwo sannan mutane talatin da biyu sun rasu. Wannan lamari dai ya ma faru ne yayin da gwamnan jihar Sanatu Muhammadu Bindo Umaru Jibrila ke ziyarar aiki da shugaban kasa a jihar Kebbi batun da yanzu haka ta da hankalin gwamnan. To ya za a yi Abdulaziz wannan abubuwan sai addu'a dai kuma dama dai muna kan abubu ayyuka akan wayannan security din da nan bana nan na zo wani aiki a nan a Kebbi kuma in Allah ya yarda dama za mu je wani mitin da shugaban kasa gobe kuma amma yanzu eh, na fasa eh, zuwa wannan mitin zan dawo Yola gobe da safin Allah ya ta'ama already muna maganganu da security da sauransu so don haka in Allah ya ta za mu zo gobe zan je mutanen da wannan za mu su jaje sannan kuma a ƙara jaddadawa mutane da wa mutane yanzu abubuwan da yake faruwa nan mutane ne za su mayar da hankali akan wayan abubuwan taro taro waje a haɗu waje ɗaya duka ya kamata mutane a daina yin shi wannan lamarin haka Allah ya kawo shi kuma ci gaba duwa kuma da yardan Allah abubuwan da ya zo ƙarshe yanzu haka dai ana ci gaba da neman agajin jini kamar yadda jami'in jami'in hula da jama'a na asibitin tarayya da ke yola fmc yola malam adamu dodo ya shaida min yanzu an zo ana kawo waɗanda abun ya ritsa da su allah sawaka sannan ka san yadda aka yi wanda ya shuɗe nan mutane suka yi taimako aka haɗa kai aka aka aka ba da gudumawan jini yanzu shi ne ma ake kokari ake ta roƙo mutane a yi kokari a tallafa da jini a samu a tsirar da rai. Kawo yanzu dai ba wani ko kuma wasu da suka ɗauki alhakin tashin bom ɗin to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne a ƙasa da kwanaki biyar da ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai jihar Adamawa inda ma ya bayyana aniyar gwamnatinsa na mulkushe 'yan Boko Haram. je kasuwa a kashe su a je kashe mota a kashe su a ce allahu akbar insha allahu za mu zama allah ba ku haƙuri allah tabbata mana da alheri baki ibrahim abdulaziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a najeriya